عظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إنه إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم falastinawa sana'aniya da ko da haka da suka tattauna cewa da jagoranci suka haɗu jagora ke wa kuma su magana cewa kira su magana ce kawai suke yi wannan kuma shine suke a ya daga cikin mutanen da suke ba na gasassu ba su ba hajjata muku shi kuma kuka sai da suka ce me zai hana ni jihadi malam ya ce shawara annabi da cikakken ainihin shawara cikakken shawara suka ce da cikin zinkin kuma a yi jihadi a yi don ya zama wajibi a kansu a kuma yana mutum da shi ne kaɗai hanyar da ta rage talutu shine sarkin nasu zai jagorance su a cikin wani al'amari da suke bukatar jagora gogegge sai suka mamaki a zai a ce shi jagora bayan akwai wanda suke sun fi shan canza su bangaren gidaje gidajensu mana manyan gidaje ko kuma sun fi shi dukiya su gidaje ne masu kuɗi su kuma gidansu babu kuɗi da an ce shi manomi ne kawai sai annabin sai amsa musu ya ce ai Allah ubangiji ne ya zaɓe shi a gare ku Allah ne ya zaɓa muku shi saboda dalilin ne Allah zaɓa muku shi saboda Allah ba shi ƙarfin ilimi na jagoranci da kuma ƙarfin jiki waɗanda idan aka samu wannan abubuwan guda biyu su lallai an samu karfin ainihin shaja'a na jida ma'ana an samu nagarta wajen yaƙi shaja'a shine jarumta ko da zai zama su yana da jarumta ana bukatar jari a aure harkar yaƙi an najida mutumin da zai dinga kai dauki yana damuwa da talakawansa yana taimaka musu abin da ya dace su da kuma kyakkyawan gudanarwa sun tafiye su wannan abubuwan guda biyu Allah ya bashi su shi ne za ta bu bastan fil ilmi da jisim Annabi yana nuna cewa Aishi mulki ba yawan dukiya ba ne ba kuma a kallon wasu wanda gidansu akwai shugabanci ko akwai sarauta a cikin gidan shi su ne za su iya mulki na Allah ne yana ba wanda ya ga dama ya bashi annabi bai tsaya a nan ba malam lamar tafi dalika nabi bi itina'ihim bima zakarahu bai ainihin tsaya kan abinda sai ta yanayin ambata musu ba ya tsaya kan abin da ya ambata musu ba iyaka wannan sai da ya ƙara ya ce musu Allah Ubangiji zai ba wata alama zai baku ku wata shaida shaidan nan shine akwai wani tabut wani sundirki wani box wani akwati wani akwai kwace muku a cikinsa akwai nutsuwa daga ubangijinku sai ya zo suna samun nutsuwa Allah ubangiji yana sa musu nutsuwa in dai wannan akwatin yanzu saboda albarkar annabawa nema albarkar annabawa jama'a wani ta kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ta suna dukan sauran mutum da ya bai awalinsa sallallahu alaihi wasallam abin da ya shafi askinsa idan ya rage gashi

cikin mutane baya a cewa ko ya ce ko kuma annabin ya ce ko wani ya ce cewa a ɗauki sauran yanayin ruwan alalarsa a sha ko makamacin wannan ba to wannan shine kan dalili da kamata ya ɗauka da izina to su ma a cikin wani akwati akwai ragowar kayayyaki annabawa shi ne bakiyyatu mai matar ka alu musa wa alu haru akwai kayayyakin su annabawa da jagororinsu bahiya annabi musamman mai annabi harun ce wannan akwatin da maka wani faɗa makiya sun mace shi wanda duka Allah Ubangiji ce za a dawo muku da shi mun fata a lokacin tafsirin cewa an dawo da shi ta hanya mai ban al'ajabi mai ban sha'awa mutanen falastinawa din suka rasa yadda za su yi su zauna lafiya da wannan abun da suka kwace to shi ne ainihin suka tattara wannan kayayyaki suka tsoro su a kan dawakai a kan eh, shanu kyakkyan shanu kyaututtuka masu tsada a daga cikin kyaututtukansu kuma suka su su kaɗe wannan kyakkyan da jaho ainihin ya kawo wa eh, banu isra'ila kayayyakinsu shi ne alamar da manzan nasu annabinsu ko a ce shamun ko yusha ko sama'il ko ne da cikin su dai ko hiskiya'il shi ma an ce cikin tare nan kuma tare akwai sabani akan sunaya to wannan annabin ce musu za ku ga an samu ku ci wannan alamar cewa Allah ya banu isra'ila mutane ne masu ban al'ajabi mutane ne masu matuƙar kai har mahalicin su masa taurin kai da rashin kunya da rashin jin magana kala-kala shi yasa Allah ya ce lallai akwai aya izina a gare ku inda kuma a jikin mu menene a wurin lokacin da bayan wannan sun tabbata duka da abinda annabi ya abin da abinda ainihin Allah ya siffanta da shi karfi da sauransu ga kuma dattawa an aiko musu wata mu'jiza ta musamman wannan sannan suka yi yadda suka amince da a ya kunkuni da suke da nuna rashin jin daɗi da su bayan talutun ya zama jagora ya zuba su a kan layi a sahun sojan ya umarce su ganin da yake yi na cewa suna da rauni ba su da himma ba su da azama malam ya ce kana da sa'amin min mafil azaimi wal himami ma ya kaji la tilmizi sabir min al yana buƙatar ya samu bambanci ya rarrabe tsakanin mutanen kirki jajirtattu jarumai masu haƙƙi duk da wanda suke na kilai wanda suke karatu suke eh, yan taurin kiran da ba su biyayya jagoranci yana bukatar bambance wannan sai ce ika inna ba na maruna alaihi da hajjata ba za ku shuɗe ta wajen wani kogi da za ku je wajen da kuna shi. wannan nan cewa yana da karancin hakuri ba shi da dauriya kuma lamar tsamu ba inna ni da su duka yi wa sabri wannan ku bai sha ba ku ɗanɗana ba wannan na wani kurinsa da kuma gaskiyarsa amma na yi afuwa da wanda ya tabbata ta kuma kamar haka ta musamman kuma samun abu a wannan abu sabuwa da ta ji wannan koki kuma suna bukatar ruwa kusan dukkanin su suka sha illa kalilan minun sai kaɗan daga cikinsu suna sun yi haƙuri ba su sha ba mun faɗa a cikin muka tafirin ayoyin cewa ya zo cikin sayar bukari eh, mawkufar maganar bara bin azu ce radiyallahu anhu amurka cewa mun kasance tsakanin mu sabbin Allah muna tattaunawa cewa mutanen nan adadin su uku ne da goma sha adadin ma'abota yakin badar malar shi bayan sun tsallake su waɗannan da suka tsallake abin ne talan ma jawo da bayan lokacin da shi annabin, a shi kalu ya tsallake wannan ruwa ko wani na amanu ma'ahu har da wanda ke tare da shi kalu to wannan kalu ɗin ya ke magana biyu wannan ne kalu aka ce humun na kilina su ne waɗanda suka sha ruwan nan haka tafiya da su ne suke wannan magana ko kuma aka ce a su ne waɗanda suka yi biyayya suka tsallake wannan kogin masu sha ba ke su ne suka ce kafa yanzu group din suka ana yanyi amfani da gana kan cewa group da suka tsallake ne ne biyayya ko kuma wanda yanyin da suke tsallakewa ba suka sha ruwan suka sun biyayya sai suka ce lafa ba ya ba mu da yadda za mu yi tsalo shi da jama'a ta za mu biya ba ce to idan waɗannan masu kasawan ne su fataka, ka sun fataka ne domin su ainihin ba da hujja cewa ga dalilin da ya sa ainihin suka kasa tsallakewa sha wannan ruwa din da sun gane cewa ma kuma tsallake din ba za a iya da salo ba idan kuma masu haƙurin ne wanda suka jure suka ci a tsane suka haɗe kudin su ba su sha ba musulun su kuma haka to da ke nan su ma a kwamfala a cikin su da jama'a da ba asala kuma cewa suna da tsauni a kuma ana samun ƙungiya ƙanƙanwa jama'a ƙanƙanwa ta rinjaye jama'a masu yawa amma da izinin Allah hakika Allah ta da masu haƙuri taimakonsa da ƙarfafawarsa da kuma ainihin ba da nasara daga wajensa wannan ya sa suka tabbata suka haƙura suka ainihin fuskanci jalo tarihi sarkin filistinawa ko kamar nan shi ne jalo wani katon mutum dama su wayannan mutanen sun hada da kan'aniyawa da amalika su na amalika din a irin da ya fita da suke cewa hasken jikin mutane kamar su kwari ne su yin dake sauran mutane a matsayin kwari sai sun je sun wuce ta wajen wa'annan mutane da isra'ila sai suka dauke su suka tafi da su garin su na nuna wa kuma ga wasu 'yan kwarika suka samu suka fi tsado su wurin taron da aka dauke su aka je da su a matsayin kwari kada dawo suka ce to lalle ba za mu tabbata da wannan mutanen ba to shi lutu a cikin malika din ma shi na din musamman ba wanda zai iya da shi in ya fito yi kirari ban da ke iya tuntarar sa amma da ikon Allah wa katala Dawud jaluta Allah ce Dawud sallallahu alaihi wa sallam sai shi jaluta wannan kuma yasa aka samu dubi aka samu nasara akan makiya gaba ɗaya shi Dawud nan ba ma shine jagora ba ɗaya da cikin talakawan kaluta ne amma Allah ubangi sai mika al'amarin zuwa hannunsa wa atahu Allah fi Dawuda al-mulk da hikmata annubuwata da uluman nafi'ata Allah sai ba wa wannan wa nasa Dawud ya ba shi mulki ya ba shi hikima ma'ana annabta da ilimin maka masu amfani Allah kuma ya ba shi fasal kitab bayani ingantacce bayani mai gamsarwa sannan Allah ubangiji ya bada kuma fa'ida ya bayyana menene amfanin jihadi ya ce walaula dafullahi ba ta ba'dahum bi abin al-mafsat al-ard da ba dan Allah ubangiji yana cikin sharri sannan da al'umma mai duniya walakin Allah zai fi da alal alamin amma Allah ubangiji mai falala ne akan kayansa akan ainihin talibai shi ya sa latafa bil mu'minina yake kuma kan mu'minai yake yake kare addinin su ta hanyar abin da ya sarta kuma abin da ya sarta a shari'a sai mana gashi maganin makiyarsa kuma a darasa a darasa da ya ce shimfiɗa addinin su wanda yadda gare su wannan tsorin Allah ne shi yasa mala ya ce a nan wajen Allah yana faɗin fa'idar jihadi kuma ya faɗa mana alalasa da yake mu ne wakilin Allah ko kudin alalamin yana taimaka musu da shari'a yana taimaka musu da kaddarsa bayan ya gama wannan kisa sai Allah yake so manzon zanta jama'a Allah sallallahu alaihi wasallam tilka ayatu Allah nan alamomin da muke turo maka su muna karanta da ke su ne da gaskiya suna baka su ne da cancanta da gaskiya ba wani abin da ya fi su kai kuma ɗaya daga cikin manzannin mu dalilan da suka ce wannan annabi da manzo ne sula da wa lawa da ce wannan kisa da Allah ya ce ba shi domin Allah ya masa wahayinta kuma ta hau kan ilimin cikin wanda ya san wannan tarihi annabi salama da kan da kawo isra'ila na kuma shi da kan yi za su ko je ne ke karanta littafi ke ma iya karatu ba amma sai ya zo da abin da ya yake na ilimi ta ce da ilimin kefantattun malamai a cikin malamai wannan tafsirin da wannan bayanin da Allah kuma yi a nan akwai shi a cikin Isra'ila da kwai da kwakwa amma da kyautatawa Allah kuma jike da ta soshin wanda Allah kuma ba su gaskiya muke gaya maka su kuma lallai kai manzo ne ga cikin alamomin zancin ka da shi malaita a cikin wannan kisar akwai iznoni da yawa al'umma farko a kusurin jihadi fi sabilillah jihadi a kalmar Allah yana da falala yana da matsayi da fa'idojin da ya yi kasuwar sa samaratu ya shi ne kuma biyu guda ɗaya da babu kamar sa wajen kiyaye addini kiyaye kan sai kiyaye jikuna da kuma dukiyoyi na a kasar da wato ba ta ba su da makamai ingantacce kuma ta zauna a bayan ƙasa an ƙintara ta lokacin da za su fara kuɗin ta za su fara jewar cinta za a zo a mata kuma ƙarfi a danne ta na ƙarshe ƙarshen nan da ake a duniya don da ake tunawa saddam hussein da kuwait kuma ga fi su karfi ya dan nemi izini daga wajen manyan duniya suka masa shigo shigo ba suka ba shi gidan light sai afka kotu sai hukumin ya danna kotu kwace ta shugabanci na zai karamar kasa ce da shekurin a cikin kasarsa na aka tashi a fita balahira shi ne abin da ya kawo yankin gof babba Allah ka kiyashe mu ire-iren wannan duk wanda ba shi da karfi zo da kuma karamar kasa ce ba su da wasu makami za da ya ga za a sha'awa kudin su suna da mawari suna da kuma da ka abubuwa sa kwanci lokacin da zaman ba ka da karfi ba a ganin kana da sayi ba ka da himma ka mai sababbin fitarwa da cikin nan da nan sai ku shi ka zama to an nemi a danne ka saka kiya addini na shi ne haka sa su musu da ke ainihin eh, ake musu wulakanci a duniya da yanzu zama su ne musu tahle kuma su sai dai a kira a jiko musu su ba su yi kerawa wannan ilimin zamani mai bai da su bayan sun karɓi wannan ba illa tsaro masu cika ko ina bayan kasa Allah wani da ya yi kara masu masu tilasta su ummaci Allah haƙi zahiri da masu yi a ta masa ba za a gushe ba a bayan kasa sai al'umma ta wani suke cikin gaskiya suna ainihin tabbatuwa kuma Allah na taimakon su akan gaskiya Allah irin mutanen da suke a Filistin suna daga cikinsu ƙungiyoyin addini todo. amma dai wannan ya sa Allah shi sun gaibu da yanzu an ciyo su ne suka tsaya tsakanin kasar da isra'ila a sina kafare su ba su abin da su ba kai ba to har zanen cewa an cuce su an zalice su su ɗaukar sa sakamakon hannun da suke su je ne da ba don nan masu da kan bayan ba da ake ce musu da ya kiri da suke wajen da yanzu an gama sau ka kiyaye ƙasa da iyakoki addini da hatta jikuna idan akwai kamar da hidul abdan akwai jihari da gwagwar maya muna zaman ce guraje na su lafiya za su fi ainihin jarumta cikin sai zaman su da haka dukiyoyi in kula da dukiya amma ba ku da soja a harkar jihadi za a zaɓa shi na kimar jihar ga kuma da sauransu wannan allah sada ta wannan kisa na mana muhimmanci wani abu ko an mujahidi ta su masu jihadi ko da su wahala sun sha wahala al'amari su ne za su yi nasara wannan mutane ɗari uku da wani abu dubu da aka da yan nan su sa da dubu goma su ke da dubu ɗari kuma masu kasawa masu tsoro da ba sa iya jin magana su ɗauki tsari su ɗauki wahala fafata to kuma sun samu hutu ta wani lokaci sai da ta gona tsawon za su sha wahala kuma wahala sakamakon yin jihadi to abin da yake na wajibi da binsa shi ne jihadi shiri tun da wajiban guda biyu ne qatilu jahidu istidaji kuma ce wa iddu. to in baka iya jihadi ba sai na kuma jihadi na na sai na ijaji don neman lafiyar jiki abin hanyoyi na tsari shirin ko ta kwana ko yaran da ake samun damuwa tsakanin musulmi da zaman to muna da sikari da kuma yadda za su kaucewa wani abin damuwa a irin wannan abubuwan za a kiyaye mu da su mala ya ce da cikin fa'idojin wannan kisar al-intidabul da ya fi Ba'a, ya zamanto an samar da jagorancin da yake ingantacce wanda zai kiyaye. ita kuma ka fa'a iyawa iya jagoranci ta kuma zuwa ga abubuwa guda biyu ne ilimi na siyasa da jagoranci da kuma karfi da ta sa ka siya karfin nan ko na jiki ko kuma karfi na tsarin mulkin da za ka kace ba lalle ai abin duka ko da cikin zaba shi da karfi ba ai ba shi ke dama zai taimaka da zaman cikin tsarin dokar na punishment in su bai yi da saki a kansa in kuma ki ne za a ɗauki shi duk wannan abin guda biyu da a kansa ana yana da ƙarfi yana da ilimi fa a haqqu min ghairihi ya cancanta goranci sama da wani sa annabi yusuf alayhi salam shi ma ga tijani ala na abin inni hafizu Ali. ina da ƙarfin kiyayewa da amana da jagoranci kuma ina da ilimi ilimin wannan abu wa zai kiyaye abu kuma mai ƙarfi ba karfi ko na jiki ko karfi na tsari a gudanarwa da don kai ba daidai ba za a iya taka mutum duk da sauransu saboda haka eh, ita ma yar shu'aibu ko yar abdul salih da shu'aibu bai yi mutunta shaya ko shu'aibu bane ba da ke cewa abin ta da ina khairar masalar ta kawai al'amin ina khairar masalar ta kawai al'amin zaman cewa da ƙarfi ina kuma da amana na da ƙarfi za ƙarfin nan yana na saboda jagoranci da ya zama ta akwai ainihin kullum tana ta laɓin mutane ne wanda nasi ba daidai ba a ji ta hanyoyi a zo a yafe mutum laifinsa da ake dai a tsarin mu to lallai akwai damuwa sosai da gaske da gaske shi fa'idoji in ji malam ce malamai sun yi kuma hutsari wannan taimaka wa wannan suna ba to a hana shi tafiya da da za a tafi da su da da ko kuma saboda zai dinga kawo jita-jita yana yaɗawa cikin mutane yana sare musu gwiwowi akan wannan abu ko kuma dai in yi tafi zai cikin da munafiki ne yake abin da ake ciki to wannan matsala ne gaba can su so da su nan yanzu da kuma sun shi da wani a haisani wanda ya sha fara dauci me yasa kar ma ka biyo ni saboda kuna da matsala kai kamata a shiga wata ta abu sai ka kulle kofa da mutumin da ke mai cikin tsarin gwiwa wanda shugabanci ba sai a yaki ba suna bukatar tsaro Thank you. ce ya halatta ba wanda ba a shigar kotu da shi musulunci inda kotun Allah ce ba za mu kasa tuna hadisin mutumin nan da kan yi ba da sadaka ku bai aje dukiyarsa ko ga mai kwashi na jama'a ne cikin da ziyar da kuma da ma baban ne kurin yake kokari ya kwashi dukiyar ta hanyoyi da yawa sai kai wa annabi sun kara na sulamci masa in ta maluk li aji ban indiya da bukata a dauka kare shi ne gwamnati kuma da hadisai da yawa suke nunawa na kuma ba za a kai uba kara za na kai malami kara amma dai abun shari'a kuma abu ya kai in waje ne na gyarawa ba waje na tallatawa waje na tona a fi amma dai suna sarki Allah ubangi ya rubuta kowa haƙƙi da ka ko ta da uba ko miji da mata aka samu matsala kuma da mai talibi shari'a da ta tara ba ta wannan abubuwa shi kuma alkali kamar ta ke halatta jin magana bangare da dawud da salam tsanani manzo Allah su alaihi cewa yayi alƙali hukumi biyu ɗan wuta ne kai ɗan aljanna wanda ya hukunci da jahilci ɗan wuta ne wanda ya hukunci da son zuciya ɗan wuta ne wanda ya yi hukunci da gaskiya da ishtihadin sa ne kaje ainihin ɗan aljanna a ki jahilci alƙali suna kan hatsari sosai wanda wata suna gudun alƙalin da saboda sauran fada cikin tattalin Allah ya tsare a kan hanya